صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gari jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shirye wanda suka hada da shirin nan da labaran wasannin mako bansa kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci zamu duba su daga cikin labarai sai mu yi ban kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu amma kafin jin abin da na ambata duka sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin uku ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan jumada ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 29 da sa gabata a rana irin ta yau wato 3 ga watan janairun shekara ta 1993 shugabannin kasashen amurka da rasha wato george w bush babba da kuma boris yeltsin na tarayyar soviet sun rataba hannu akan wata yarjejeniya ta rage yawan makaman nukiliya waɗanda suka tara har zuwa kashi biyu bisa uku na kowace ƙasa daga cikinsu ban faduwar tarayyar soviet da amurka tana tsammanin cewa rasha za ta zama 'yar koranta amma da gwamnatin rasha ta gane cewa amurka tana ƙara yawan makaman nukiliya duk da wannan yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta sai ta dakatar da shirin ta na rage yawan makamanta na nukiliya sai dai daga baya ƙasashen biyu amurka da rasha sun sake ƙulla wata yarjejeniyar mai kama da wannan a shekara ta 2010 wadda ita ma har yanzu ba su yi aiki da ita ba ƙasashen amurka da rasha ne dai suke mallakar mafi yawan makaman nukiliya da suke da samuwa a duniya wanda hakan ya sa waɗannan ƙasashe biyu suka zama ƙasashe mafi haɗari ga al'ummomin duniya bisa la'akari da muggan makamai na nukiliya masu haɗari da suke mallaka wanda duk wani ƙanƙanin kuskure da zai iya kana wajen kula da waɗannan makamai zai iya jawo halakar al'ummomin duniya da dama. da ƙarshen masu saurare kukan san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau janar robert haisa wani babban sojan ƙasar amurka ya shigo ƙasar iran a ɓoye a dai lokacin da juyin juhalar musulunci a ƙasar ke gab da samun nasara janar robert shine mataimakin babban kwamandan sojan amurka a tarayyar turai ya kuma shigo cikin ƙasar iran ne domin shirya juyin mulki ko kuma kawo ƙarshen boron da al'umma suke yi a ƙasar domin kifar da gwamnatin sarki sha a duk tsawon zaman sa a birnin tehran na mana kwanaki talatin sau ɗaya ne ya gana da sarki sha inda ya faɗa masa cewa dole ne ya bar ƙasar ta iran ya kuma sanya masa ranar ficewa daga ƙasar iran ɗin ban haka ne kuma aka fa gwamnatin shahpur bakhtiyar wadda ita ma bata iya kare manufofin 'yan mulkin mallaka ba da ƙarshe dai 'yan kwanaki kafin nasarar juyin johali janar robert ya fice daga ƙasar iran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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. kakakken ma'aikata harkokin wajen kasar iran ya ce ana samun ci gaba a tattaunawar vienna ke kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliya kungiyar najuba a kasar iraki ta ce babu gudu babu ja da baya wajen fitar da sojojin amurka daga kasar kasar koriya ta kudu tana kokarin bunkasa harkokin yawon bude ido ga musulmi a cikin kasar ta yanzu kuma ga labaran da ke da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi a birnin vienna domin farfado da yarjejeniyar nukiliya tsakanin kasar iran da sauran mambobi na yarjejeniyar mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen kasar ta iran hatib zade shine bayyana hakan a yau a lokacin da ke ganawa da manema labarai a birnin tehran inda ya bayyana cewa tattaunawar tana gudana bisa yin la'akari da shawarwari da kasar iran ta gabatar ya ce akwai abubuwa waɗanda suka shafi batun amurka wata ta fice daga yarjejeniyar da kuma ana bin komai dake-dake domin kada a sake samun wani bangare a cikin yarjejeniyar ya yi gaban kansa domin kaucewa abubuwan da suka faru a baya domin tabbatar da cewa hakan bai sake faruwa ba kuma zama doka a cikin ka'idojin yarjejeniyar hakanan kuma ya ishara da cewa akwai salamar waɗanda suka shafi iran da china da kuma rasha wanda ko an cimma wata matsaya a vienna abubuwan da suke tsakanin rasha da china da kuma iran ba za su taɓa canzawa ba ta fuskar cinikayya da sauran harkoki na tattalin arziki sa'id khatibzade ya kammala da cewa ga dukkanin alamu dai kasashen turai sun fahimci kuran da suka tafka na tunanin cewa yin matsin lamba a kan kasar ta iran zai iya tilasta ta ta janye daga matsayarta da yanzu sun fara dawowa daga rakiyar irin wannan tunani domin kuwa sun gane cewa ba abu ne mai yiwuwa ba kakakin kungiyar najuba a kasar iraq ya sanar da cewa babu gudu babu ja da baya wajen aiwatar da shirin fitar da amurka daga kasar irakin kakakin kungiyar ta ba nasar shi ne bai na hakan a zantawarsa da jaridar rufaq inda ya bayyana cewa fitar da sojan amurka daga kasar iraki kuduri ne na al'ummar kasar domin kuma majalisar dokokin kasar ce ta fitar da wannan kuduri akan haka ya zama dole a aiwatar da shi ya ci gaba da cewa amurka ce umar a aba'isin dukkanin matsalolin tsaro da kasar iraki take fama da su da hakan ya hada har da matsalar ayyukan ta'addancin kungiyoyi irin su daesh wanda ya ce akwai kwararen dalilai da suke tabbatar da cewa amurkan tana da alaka da waɗannan ƙungiyoyi akan haka ya ce ficewar amurka daga iraki za ta kasance ne ta hanya guda biyu ko dai ta hanyar lumana wato aiwatar da ƙudurin majalisar dokokin ƙasar iraki kamar yadda ya yi tanadi akan hakan ko kuma ficewa babu shiri ta jama'a masu saurare kada a shafa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar kore ta kudu na kokarin bunƙasa harkokin yawon bude ido ga musulmi a cikin kasar ta kamfanin dalancin labaran ekina ya bayar da rahoton cewa kokarin da gwamnatin kore ta kudu take yi na bunƙasa harkokin yawon bude ido a kasar tana da zimmar ganin cewa ta kara kyautata bangarori da za su jawo hankulan musulmi zuwa kasar daga cikin abubuwan da ma'aikatar kula da harkokin yawon bude ido a kasar koriya ta kudu take mayar da hankali akan su a halin yanzu har da samar da wuraren abinci na halal wanda shine abu mafi muhimmanci ga musulmi a lokacin da suke yin tafiye-tafiye zuwa kasashen duniya bayan haka kuma da samar da wurare waɗanda musulmi za su iya gudanar da harkokinsu na addini kamar masallatai da wurare na musamman da kuma samar da littattafai a ɗakunan karatu na nazarin addini tun daga shekara ta 2016 dai kasar koriya ta kudu ta yi la'akari da cewa kuɗin shiga da take samu daga ɓangaren yawon buɗe ido fiye da kashi 5.3 daga musulmi ne da suke zuwa yawan buɗe ido a ƙasar duk da karancin abubuwan da suke bukata na halal wanda kuma samar da wadatattun abubuwa na halal a ƙasar zai ƙara jawo hankalin musulmi matuƙa zuwa yawan buɗe ido a cikin ƙasar ta koriya ta kudu a ƙasar sudan kuwa tun bayan sanarwar da prime minister abdullah hamduk ya bayar jiya na yin murabus da kan mukaminsa ana ci gaba da mayar da martani daga ɓangare daban-daban na 'yan siyasa da kuma al'ummar ƙasar wasu daga cikin 'yan siyasar kasar ta sudan sun bayyana matakin da abdallah hamdu ya ɗauka a matsayin mataki wanda ya fi dacewa domin kowa hada karfi da karfe da sojojin kasar waɗanda suka yi karfa-karfa wajen kawar da duk wani tsari na farar hula a kasar ba abu ne da ya dace da duk wani mutum da yake buƙatar ganin an shimfiɗa tsarin dimokuraɗiyya a cikin kasar ta sudan ba baya ga kuma wasu da dama daga cikin ƙungiyoyin farar hula na kasar ta sudan sun yaba wa matakin da abdullah hamdu ya ɗauka inda kuma suke shan alwashin ci gaba da ɗaukar dukkanin matakan da suka dace wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen mulkin soja a ƙasar ta sudan abdullah hamduk da ya sanar da murabus ɗinsa ne a jiya bayan da ya bayyana cewa dukkanin matakan da aka ɗauka na kawo sulhu da kuma daidaito a cikin al'amura a ƙasar sun ƙici sun ƙi cinyewa saboda haka ya bayyana cewa ci gaba da kasancewarsa a matsayin firaminista a ƙarƙashin gwamnatin soji ba abu ne mai alfanu ba to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan Kuma da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen mu zan fara da shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasanni. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni su shafi ƙarshen nahiyar Afirka, Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu wasan cita da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu bari mu fara da nahiyar Afirka a yanda ake dab da fara gasar kofin nahiyar Afirka na AFCON. Tuni ogogin kasashe suka fara fitar da 'yan wasan za su wakilce su a wasan da kasar Kamaru za ta ɗauki bakunci da za a fara daga ranar tara ga watan Janairu mai kamawa. Akan haka ne na tuntuɓi wakilin mu a garin Johnson Filato Umar Yunus domin tattaunawa da shi akan wannan batu inda na tambaye shi cewa ko me zai ce game da yadda kasashe suka fara sanar da sunayen wa'anda su su a wannan gasa ta Afirka da za a yi a kasar Kamaru sai ka da baki ya ce a galibi za ka ga cewa 'yan wasan da ake sa rai za a gayyata galibi su ake gayyata sai dai idan irin wayannan kasashe sun samu matsala ba mamaki dan wasan da suka sa rai zai buga ya samu rauni dab da irin wannan gasa ko kuma ya samu matsala ta rashin nuna bajinta da kwazo a kulob dinsa to ba mamaki ya zama an jingine shi a gefe ba a kira shi ba ko kuma an kira shi amma ba zai taka wata muhimmiyar rawa ba amma ban da haka galibi 'yan wasan da aka sare za a zazzaba ana zaben su najeriya ma haka ta fitar da sunayen zaratan 'yan wasan ta. sai dai abin da nake gani ko koci ya dan yi kuskure shine bai gayyaci ko mutum ɗaya daga cikin masu takale da a cikin gida ba tarihi ya nuna cewa a duk kofunan da najeriya ta lashe na afirka babu wanda ɗan wasa masu taka leda a liklik lik din najeriya ba su taka rawa ba duk lokacin da ya zama an halarci gasa musamman mata afirka kuma babu ɗan wasa wanda yake taka leda a gida to galibi ba a cika yin nasarar da ake bukata ba to a gaishe ka umar yunus yanzu kuma bari mu ci gaba da shirin kungiyar kwallon kafa ta kasar Malawi ta halasta kasar Kamaru ci biyu da ɗaya wasan sada zumunta da suka buga a sheshen da suke yi na tunkarar gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a wannan shekara da muke ciki ta 2022. A bangare ɗaya kuma saboda rashin kammalar 'yan wasa da za su buga wa kasar Gambia wasa ta suke wasan zumunta da aka gudanar za a yi tsakanin ƙasashen syria da Algeria. Tawagar kasar Gambia ƙarƙashin mai horaswa ɗan kasar Belgium ya fara sayin kwanaki goma a sansanin wasa da ke birnin doha na kasar qatar don fara shirye-shirye na tunkara gasar kwalafancin kofin nahiyar afirka da kasar kamaru za su ɗauki bakunci kasar gambia tana rukunin f tare da kasashen murtaniya mali da kuma kasar tunisia wata 'yar najeriya mai suna zulfa abdulaziz ta nuna wa duniya cewa lalle sai hijabi ba takunkumi ba ne kariya ne kuma baya hana ta komai domin kuwa ta yi fice a fagen wasan kwallon kafa inda take buga wasan kwallo sanye da hijabi ta ce sanya hijabi bai hana ta yin komai ba kuma ba cikas bane gare ta face yana zabar da sauran mata musulmi ne wanda ke son buga wasanni musamman kwallon kafa da cewa hijabi ba zai hana su buga wasa ba. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta nada Joseph Fasero a matsayin sabon kocin sufa Eagles jose Pasero an haife shi ne a ranar 4 watan Afrilun shekara 1960. Kocin kwallon kafa ne na kasar Portugal kuma tsohon dan wasa da ya buga wasa a kasarsa a matsayin dan wasan gaba. Pasero ya shafe shekaru takwas na farko a matsayin koci a mataki na uku da na hudu na kwallon kafa na Portugal. Inda ya fara aiki a matsayin koci kuma dan kwallo a kungiyarsa ta ƙarshe. a shekara ta 1999 ranar ashe a matsayin cd national wanda ya taimaka wajen haɓaka zuwa premier league a zagaye uku kawai a cikin shekarun 2002 2003 ya jagoranci kungiyar zuwa matsayi na 11 a cikin shekara ta 2003 da shekara ta 2004 Fasero ya taimaka wa Carlos Queres a Real Madrid Fasero ya sanya hannu tare da Sporting CP a shekara ta 2004 da 2005 To yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar Asiya. An sanar da ɗan wasan ƙwallon kafa na gaba na ƙasar Iran Mahadi Taremi da ke buga wasa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Porto a matsayin wanda ya fi zura ƙwallaye a kakar bana inda ya ci ƙwallaye guda ashirin rigis. dan wasan ya fara buga wasa ne a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Iran Javan da kuma Shahin Bushar kuma ya buga wasa a Persepolis a shekara ta hudu. da shirya takwas kafin ya fita zuwa kasashen waje. Tawagar kwallon kafa ta kasar Iran ta zamo ɗaya daga cikin kasashe uku da suka samu gagarumin nasara da ba a taɓa buge su ba ko da sau ɗaya kai wadda suka yi a bana. ƙasashen Argentina da Algeria su ne a matsayin da na ɗaya na biyu da suka daga tuta a shekarar bara har shekarar ta kare ba a iya buge su ba a cikin wasannin da suka buga. Daga watan Maris zuwa Nuwamba, Iran ta ci wasanni takwas a cikin wasanni guda tara da ta buga a bangaren wasannin premier mako na goma sha uku da aka buga a da ake bugawa a kasar iran kuwa a yau litinin nan za a kara tsakanin misra tanjani da kuma sana'ati naftin abadan yayin da fayyade masha ta kara da safahan nafti masjid suleiman za ta kara da gargahar sirjan sai kuma habadar ta kece rai da nasaji mazandaran aluminium arak ta kara da istiklal sai zub ahan ta kara da fajir safasi Fesfolis ta kara da Tarakto, sai kuma a kara tsakanin Fula da Faikan. Yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta isgilal ta koma ta daya a saman tebur da maki 28, sai kuma Fesfolis ta biyu da maki 25, sai kuma Sefahan da maki 22 a matsayin ta uku. Yanzu kuma mu ya da zango a nahiyar Turai, inda za ku ji cewa mai rike da Champions League Chelsea ta sanar da yin hasarar kuɗi hafan miliyan 144.6 bayan an cire haraji daga watan 30 ga watan Yuni na shekara ta 2021. Mai buga gasar Premier League ta lashe kofin zakarun Turai a bara ƙarƙashin Thomas Tuchel. Ƙungiyar ta Stamford Bridge ta samu ƙarin kuɗin shiga daga fan miliyan 387.8 zuwa fan miliyan 416.8 nuna wasanni a talabijin. Lionel Messi ɗan ƙwallon fasan German ya killace kansa bayan kamuwa da cutar coronavirus. bayan dan kwallon tawagar argentina da ya kamu da annobar a kungiyar sauran sun hada da john barnett sun kamu da cutar kafin wasan french cup dukkan 'yan wasan guda hudu sun killace kansu saboda cutar da suka kamu da ita ta coronavirus kocin psg mauricio potato ya kara da cewa messi zai ci gaba da killace kansa argentina inda ma da hutun kirsimeti zai koma faransa da zarar ya warke daga cutar ta corona barcelona ta yi wa everton tallan filfele dan wasan tsakiya mai shekara 29 kuma kocin rafael benitez na son a ɗauko nathan patterson dan wasan rangers daga scotland mai shekara 20 da haihuwa to masu wurare lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tare a mako na gaba domin jin mu ɗauke da wasu labaran amma kafin na amma din wanda ku ji musamman umar yunus da ya taimaka mana a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Tunzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da waraka da kuma sake zawo da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin na cikin same ka muku waƙoƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran. To yau shirin namu zai ka muku waƙar da aka yi ne game da zagayowar cika shekaru biyu da shahadar janar Kasim Suleimani, kwamandan yaƙi da ta'addanci na nan ƙasar Iran. To yanzu kuma bari haɗa ku da Riza Ahmadi domin jin irin waƙar da ta mana ai saurare lafiya. که از جنس آسمان ها بود به حریم فرشته ها سر زد رفت و مهمان آسمان ها شد حاج قاسم که تا خدا پر زد رفت و در باب چشم مردم ما جهان در یک جهان اندو در شکوه نگاه او گم بود او که سرباز لشکر خورشید او که پشت و پناه مردم بود خاک ما خاک پهلوان پرور زمانی چشمهایش هنوز میبارد شهید آشورا بانی روزه های فاطمه بود خانش وقف روزه زهرا گرچه داغش هنوز در دل ماست گرچه زخم شهادتش کاریست چشمهایش هنوز هم بازد چشم های شکوه بیداری یک جهان در یک جهان اندو در شکوه نگاه او گم بود او که سرباز لشکر خورشید او که پشت و پناه مردم بود خاک ما خاک پهلوان پرور سلیمانی مکتب قاسم سلیمانی a gaishe ka riba ahmadi a cikin wannan waka da gabatar ta zagawar ranar shahadar janar kasim suleimani kwamandan yaƙi da ta'addanci na ƙasar iran ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama jini ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin da kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya